أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الخيرات في رمضان شهر الصدقات والإحسان والقرآن فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران والصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم غفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله برحمتك يا ارحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ina jin yau muna 25 ne ko a watan sha'abana watan takwas hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar 13 a watan februari watan biyu shekara ta 2026 allah tabaraka wata ala cikin ikonsa da kaddarawarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallacin juma'a da ke nan unguwar ɗan ta noma ƙaramar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria domin gabatar da wannan idin musulmi da yake maimaituwa a sati sallar juma'a fatan mu kullum allah ya sa tsawon rayuwa da muke samu karin guziri ne a hanyar mu ta tafiya lahira abinda za mu tattauna a kansa shine ma za a adatta li ramadan min mai katanadarwa watan ramadan na daga ayyukan alkhairai tare da abubuwan da yake zuwa da su na alkairan to wani tanadi kai idan muka ce wani tanadi kai karka fara tunanin ai ka sai wake ka sai shinkafa ka sai zoko a ba wannan muke magana ba tanadin da za ka je ka tarar a babban birnin tarayya kiyama wannan wake da shinkafa da zoko da tsamiya in ka ci kasayarwa za ka yi amma mai kasa na don waninka wanda shi wannan in kama waninka aljanna za ka samu wani ake magana a kamar da muka ce watan ramadan wata ne da yake kunshe yake tattare da alkairai masu yawa wasu alkairai idan ya zo ne ya zo da su in ya tafi sai mai tsawon kwana to alal magana akan abubuwa guda biyu as-siyam wato azumin da kuma tsayuwar watan ramadan a shi azumi wata ibada ce ta musamman wanda ma'anar azumi a yaren larabci al'imsaku kamewa yanzu tsaye wannan tawa in na yi shiru sai a ce simta kana wani abu idan ka daina sai a ce simta anhu suna kamewa muka ce annabin rahama ya ce man kana yi uminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira idan zai kada harshe idan zai furta magana to ɗayan biyu ya faɗa alkhairi in ba haka ba yasmut ya shiru ya kame shi a ma'ana asamu lugatan ana ya kame azumi kamar da muka sani a wajen malamai a tar'ance kenan kamewa ce ga barin ci da barin sha da barin sha'awa tun daga ketowa alfijir na biyu zuwa faduwar rana tare da niyya al wa anil akali wa shirbi wa shahawati min dulu ilfajar sani, ila gurubi shamsi ma an-niyyati wannan shi a azumi a shar'ance to azumi ko ba na ramadan ba abinda annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ce man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumci wani ne dan Allah dan neman yaddar Allah ba dan san a sani ba ba don san a faɗa ba a dan neman yardar Allah to ba adallahu wajahahu minan nari saba'ina kharifa Allah zai nesantar da fuskarsa daga wuta tafiyar shekara saba'in wannan ko gari banza ba a ramadan ba tumare kuma shi azumin ramadan yana da miza saboda shi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ba naka ne na tsawo'i ba ba naka ne na kafara ba ba naka ne na bakance ba a'a shi na wajibi ne daga Allah to ramadana sai yake banta da sanya masa wannan azumin na wajibi na rukuni daga cikin rukunan musulunci wanda idan za a tambaye ka rukunan musulunci nawa ne za ka ce biyar ne to aka ce lissafo su lissafin ka ba zai cika ba sai ka ce wa saumu ramadana da azumin watan ramadana saboda haka shi ramadan Allah ya keɓance shi da sanya masa azumi na farilla a yi lajimin fada faɗa a baya cewa dama duk azumin da yake zama wajibi a kanka baya fita daga ɗayan uku in za a ce dole sai kayi wannan azumin to duk azumin da za a ce dole sai kayi shi to dalilai ɗayan uku ne suka sa aka ce sai kayi shi bayan ukun nan babu wani dalili da yake sa a ce dole sai kayi azumi na farko shine kafara ta wajabta maka yin azumi ka wata rantsuwa ba za ka yi ba kuma ka ko kayi rantsuwa za ka yi ba kai ba ka fara ta sa ka yi azumi ko kuma Allah ya kiyaye wani mutum ya kashe wani ko an yafe masa akwai fitin a kansa ta azumi ka fara to hanya ta farko da azumi yake wajaba akan ɗan adam musulmi shine fara ta wajabta masa hanya ta biyu bakance shine alkawari annazar wa Allah bakance da kansa ya ce Allah in dai ka biya min bukata ta kaza sanya azumi adadi kaza to idan Allah ya jarabe shi bukatar ta biya to yanzu azumin ya zama wajibi a kansa waye wajabta masa shi ya wajabta wa kansa dan da ya ta roƙon Allah Allah ya biya masa bukata kenan in ya biya masa ko ya azumi ko kar yayi ba mai ce masa ya azumi amma yanzu tun da yace idan Allah ya biya masa zai yi kuma Allah ya biya masa yanzu Allah ya cika masa shi ma sai ya cika wa Allah alƙawari shine Allah ya yabi masu wannan yace yufuna bin nazari wa na yawman kana sharruhu mustatira suna cika bakance alƙawari idan suka yi kuma suna jin tsoron wani ne da sharrinsa mai tarsaɗi ne shine yanin tashin alkiyama kaga akwai yabo tare da cewa amma hukuncin wannan bakancan alkawarin makaruhi ne an ce makaruhi ayan san ma'anar makaruhi a shari'a ko abin ki ba a so me yasa ba a so azumi ibada ne amma sai kake gaya wa Allah za ka yi azumi in ya maka kaza ka kafa masa sharaɗi kenan yanzu a fakaitar kamar kana cewa Allah in kana son azumi bukata ta ta biya kaga in baya so ke nan kare biya maka bukata to wannan sa ba a san shi yin bakance din amma idan ka yi kuma wajibi ka cika kaji kuma cika wanda yabo funa bin nazari wannan shine nau'in azumi na biyu da yake zama wajibi azumin bakanci to daga shi dama mun ce uku ne sai na uku na uku shi ba ka fara ba ce ba alkawari kai ba bakance kawai shi yau da gobe ce take zuwan maka da shi lokaci ne yake wajabta maka shi ne wanda da muke fuskanta shi ne na ramadana kana nan gayan gayan tula litinin wala alhamis sun sassun bayan sallah la tasu awala ashura kana wannan gayan gayan ta sai ka an ce an ga wata to kawai kalmar an ga wata shi ta wajabta maka yin azumi Allah ta'ala ya ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan sai ce me faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda daga cikin ku ya halarci watan to ya azumce shi alaka yanzu duk wanda baya son azumi kar ya dai kai rana ce kawai ka mutu kafin rana ce inda baka son azumi amma kana ƙara kwana biyar nan gaba zaka ji ka a Ramadan da kaki da kaso kuma shi dama kaji lokacin ne yake wajabta maka ba ka sai ka zaɓa ko ka zaɓi barin duniya ko ka zaɓi yin azumi amma dai Allah shi dai ka'idarsa faman shahida minkum kuma shahara falyasmuhu duk wanda daga cikin ku ya kuskura ya halarci watan to ya azumce shi wani azumin an wajabta shi a shekara ta biyu a bayan hijira Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku masu imani kutiba alaikum siyam an wajabta muku yin azumi wannan wajabta muku azumin ba farau bane ma'ana ba akan ku aka fara ba kama kutiba alal ladina min qablikum Kama da dama an taba wajabta wasu wanda suka zo kafin kafin ka ce dan me sai zo da lamu ta'ali yace la'allakum tattaquna dan ku samu tsoron Allah abinda zai raba ka da azabar Allah to azumi yana daga ciki hadisi ma ya ce da azumi da alkur'ani shafi anilil abdi yau malkiyama za su ce ci bawa ranar tashin alkiyama yasa shi ramadan ya hibbi alkur'ani wa qur'ani ya hibbi ramadan ramadan yana san alkur'ani qur'ani yana san ramadan shi sa ke ce masa watan alkur'ani Allah kuma ya ce da kai inna anzalnahu fi lailatul qadr mu ne muka saukar da shi alqur'ani a daren lailatul qadari lailatul kadar kuma muttafaqun alaihi yana wani wata yana watan ramadan to ramadan watan alqur'ani ne qur'ani yana san ramadan ramadan yana san alqur'ani shi yasa ba a raba azumi da karatun alqur'ani in kana azumi baka karatun qur'ani kai azumin ka baya ba zani to ake ka hada su azumi da alqur'ani a magabata ma idan ramadan ya zo komai ajiyewa ake kowane irin karatu a durfafa alkur'ani shi yasa zaka ga daga ramadan ya zo duk karatu an aje kawai sai dai tafsiri za a yi ta yi da sanin ma'anoninsa kai kuma yi ta tilawa ka ware lokacinka a wannan wata din sauka nawa za ka yi yadda ka tsara wa kanka yadda kake da dama kada ka zama cikin masu cewa alqur'ani yawwa ka san annabi sallallahu alaihi tun kafin ya bar duniya ya kai kukan masu kauracewa alqur'ani wa qala ar ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana manzon yace ya ubangiji mutane na sun kaure cewa alqur'ani inda qaumi takhazu hadha alqur'an mahjura malamai sun ce kaure cewa qur'ani ɗayan uku ne akwai kaure cewa ta kafirai ba sa san qur'ani ba sa so a karanta alqur'ani ba sa so su ji alqur'ani wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an walgau fihi la'allakum taghlibun kafirai suka ce kakku saurari wannan alqur'ani kuma ta hayaniya ku yi nasara amma in ka saurara to bi za ku e eh, fihi da talawa magana ce ba ta dan adam ba ta ubangijin dan adam ratsa zuciya take yi to haka suka ce kar a saurara to wannan kaulacewa ta kafirai kenan cewa ta biyu ba kafirai bane musulmi ne amma an ka ji shi da qur'ani sai dai sun hada raka'a a wala ballina amina amma ba a sallah ba shi ba shi ba karatun qur'ani tun da azumi ya wuce sun yi ban kwana uzu billahi to wannan ma cewa ce kaji annabi ya ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi yace ku karanta alqur'ani ranar tashin alkiyama zai zo yana mai ceton masu karanta shi ka gani cewa ta uku ita ce shi wannan ba wai baya karanta qur'ani ba a wal allama hafizi ne wal allama yana da wani wuridi na alqur'ani kan ce wuridin alkur'ani wata ka'ida da ya kafa wa kansa duk lokaci ko kullum sai ya karanta wasu izifi masu yawa saboda ya dauka kansa ko duk sati ma zai sauka to shine ya ce yana da wurin alkur'ani wanda duk lokaci ko kullum sai ya karanta to wannan karanta shi hafizi ne ba kullum a cikin karatun qur'ani yake amma ina ya kaurace alkur'ani aiki da ma'anonin alkur'ani ga cikin masanin alkur'ani amma abinda qur'ani yake karantarwa daban aikinsa daban to nan shine babbar matsala annabi rahama yace alqur'an qur'anu hujjatul laka aw alayka qur'ani ko ya zama hujja a gare ka ina ma'anar hujja a gare ka ka sani ka yi aiki da shi yanzu ya zai maka hujja har ga kiyama a gaban Allah Allah ka datar da mu ina ma'anar ya zama hujja a kanka shine ka sani baka yi aiki da shi ba ka take sanin kana karanta shi yana la'antarka kina karanta shi yana la'antarki ke tsiga fiyo? saboda ba tutiyar mun sauka ba ba tutiyar muna karanta alkur'ani ba ana aiki da ma'anonin alkur'ani Allah ta yi bayan an yi karanta a lura da ma'anonin a yi aiki da su a fala ya tadabbaru na alkur'an am ala kulubin qulubin aqfaluha shin mutane ba za su lura da ma'anonin alkur'ani ba ko akwai rufi ne a zukatan da suke hana su gane ma'anonin alkur'ani ba ne su yi aiki da su saboda haka almihimmu ramadan watan alkur'ani to irin waɗannan kasa'is ɗin nasa suna da yawa mun ce azumi za mu ba wa muhimmanci a azumi kamar da muka ce wata ibada ce da Allah ta tabaraka wa ta'ala yake cewa kullu amalu bin adam dukkanin aikin ɗan adam lahu bi ashari amsali yana da goma kwatankwacinsa in yi aiki ɗaya ila saba'i mi'ati isin. har izuwa linki 700 sai Allah ta'ala ya ce illa siya, amma banda azumi sai Allah ya ce fa inna huli shi azumi na wane taufa wannan suna kiransa ibafatu tashrifin zinginawa ce ta girmamawa kamar kai ne a gidanka ƴaƴanka ka ce ai wanke ta wace dan sauran ba naka bane a dan ita ta musamman ce a wajenka ko dan an sa mata sunan hajiya ne ko kuma dai tana da wani karamci na ta da Allah ya mata sai kake santa sama da ko kake mata wani karamci na daban yanzu duk ibada ta Allah ce amma sai ce as-sawmu azumi na wani kamar yadda duk masallaci ɗakin Allah ne har annabi yake cewa ma a qaumun babu wasu mutane za su taru fi baitin min biyutillah a wani ɗaki daga ɗakunan Allah kaga masallatai kenan ya ta taluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa ya tadarasunahu bainahum suna fahimtar sa tsakaninsu illa nazarat alaihi sakina sai nutsuwa ta sauka a gare su wa gashiyatuhum rahama sai rahama ta lullube su wa haffatuhum malaika sai mala'iku sun kewaye su wa zakarahumullahu ta'ala fi man indahu kuma Allah ya ambace su a fadar mala'iku almuhimu shahid din mu shine fi baitin min biyutillah da annabi sallallahu alaihi wasallam ce tare a daki daga dakunan Allah kaga duk masallaci dakin Allah ne amma sai aka ware Ka'aba ake ta al-Ka'abatu baitullah kaga wata idafatu tashrifin kenan kamar yadda ce Allah ya yace a saumu li azumi na wani Ya ce wa ana ajazi bihi kuma ni nake sakayya da azumi ma'ana ko mala'ika ba a aike shi rubuta ladan azumi ba Allah ta yi li na wani wa ana ajazi bihi mutum ya bar cinsa ya bar shansa ya bar sha'awar dan ni ni zan saka masa to kenan duk da kai azumi daya wannan azumin naka ba wanda ya san adadin girman ladansa ko kummiya yawan ladan sai Allah to wata falala ta addini rahama ta Allah alkhairar ramadana masu yawa sai hadisi ya tabbata da cewa idan wani mutum ya yi azumi sai kai ka zama kai ne sanadiyar buɗe bakinsa abin ya buɗe baki ta hanyar ka ne sawa'un a gidanka ka gayyace shi sawa'un gidansa ka aika masa sawa'un masallaci ka je ka tanada in dai ka zama kai ne sanadiyar buɗe bakin wani to kana da ladan azumi bayan naka da ba a san girmansa ba to irin wannan ladan kana da na adadin mutanen da ka zame musu sanadiyar buɗe baki kuma hadisin ya ce min gairi an yankusa min ujuri sa'imi shai'a ba tare da kuma an tauye wa shi wancan mai azumin nasa ba da ka ba shi abin shan ruwan nasa ladan yana nan kai ka samo bonus kuma saboda kai ne sanadiyar shan ruwansa. Allah da azumin nan ya tankaro na tabbata yanzu ka fara ganin masu rabon kayan abinci suna yi walala an baka kai dama jira kake a baka to su wanda kaga suna rabawa kanta ana bin gidajen mutane da su wasu ma har da kudin shefa suna aika ma mutane wai wa suke wannan gatan kansu suke wa kuma tafiyar da za a yi inda suke dosa suke so su gyara kai ma can ka, kowa ka gani a hanya shi sa Allah ce wata zawadu ku yi guziri fa inna khairar zadi a takawa haƙiƙa mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah wani mai hikima yake cewa ka zawadu lillazi labudda minhu kai guzirin abin da ba makawa ya zo sai ya zo fa innal mauta miqatul ibadi yace idan baka sani ba mutuwa miqati iyaka ce wadda bayi ba sa wuce mata mana an yi deadline ne wanda ba a iya tsallake shi mutuwa kenan kamar miƙatin mai aikin hajji in yaushe miƙati bai yi harami ba bai yi wanka ya a wurin ba yana da matsala to mutuwa ita ce miqatul ibadi ita ma bayi ba sa ƙetare ta don Allah ya ce idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan in ajalin ya zo jinkirin awa daya babu in shekara 60 ka kwashe a duniya 70 daga ran da ajalin ba ka da awa daya shine la yasta'khiruna sa'atan to haka fa innal mauta miqatul ibadi sai ce a tara za an takuna rafiqa qaumin kai yanzu zaka yaddan makanka ka zama abokin tafiyar mutane lahum zadun wa anta bi ghairi zadin su suna guzurin tafiyar kai baka da guzuri wannan shine mahallin shahid din wanda ya aiko maka wanda kaga ko ba kai aka ba ba yana rabawa mutane ai tambayar da zaka yi wa kanka me yake so yake rabawa mutane wannan abin da yake so kai baka so wannan abin da yake so ke baka so to ita kuma lahira din nan kawai dole sai ka neme ta ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma kaddamat ligat ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta yi adan tafiya ta duba ta game ta gabatar saboda gobe lahirarta to irin waɗannan ayyukan su ne kowa yake wa kansa ba a ce ba abinda ba ka da dama ka yi Allah ba ya tsora mutum abinda ba zai iya ba ka'idarsa ce layi kallifin lahu nafsan illa wusa'a amma ina matsala take abinda za ka iya ɗin ka kasa abin da ka fi ƙarfi ka kwanta ya fi ƙarfinka ko kana wayo ko kana dubara tsakaninka da Allah ba tsini ba dabara ya fi ka sanin ka ya fi ka sanin abin da ya baka tun kafin ya baka me zaka boye masa ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukfi sudur me zaka boye masa ka gani wani mai hikima yake cewa walam arati uyubin nasi aiban Kadiri na qadirina anit tamami yace duk alaifin mutane ma duk aibin mutane ma yace ban ga aibu ba da ba da haushi Ka na ƙasar kadiri na anis tamami kamar kasawar masu iko mana abin da kafi karfin sa kwanta idan ne Ka yi ce da'a aibu ma ce ban ga kamar wannan ba to musamman kuma yi wa kai ka sassaɓa a hanyar tafiya lahira to yadda yadda ga kowa yana yi dinnan kai ma kar ka yi kasa a gwiwa wajen yin amfani da damar ka a ce duk lalacewa dai ka samu kai ma wasu mutane da ka zame musu sanadiyar buɗe baki a waɗannan kwanakin da ramadana don kai ma ka samu wannan bonus ɗin yanzu da a ce ga wani mutum a makautanka wanda a tsawon shekara sisin kwabo bai haɗa ku da shi ba kuma ka san allah ya maka abin da bai masa ba ka fi shi wajen rufin asiri kuma kullum ana gaisawa a dawo lafiya an dawo amma a sisin kwabo baka amfane shi ba to da allah tunaninka alkhairin ramadan ya kai masa a cikin tunaninka ya kamata wannan mutumin in ba shi koda buhun shinkafa ɗaya ne in ka samu gidan da bai wuce mutum biyar shida ba ka ba su babban buhun shinkafa to yana ga matsalar gidan da ya tara mazana ka gama shi kawai tunanin sama kayan sallah ko ba shi da kayan miya shi ba ruwan sa inda an samu wannan shinkafa sa sai da zaki kai kuma wannan sai yake nuna dirar da aka sha ruwa a gidan kana da adadin azumin mutanen gidan inda za su yi bako ya sha ruwa kai Allah zai an kara a dabawun ba daya amma wai zai iya wanda dukiyarsa take hannunsa ba take cikin zuciyarsa ba don malamai sun ce kyan dukiya ta zama a hannun mai ita in dukiya ta zama a zuciyar mai ita ai bai ci ba bai bari an ci ba sai magada shi kuma in yaje a tambaye shi dan Allah ba ajiya ya bashi ba to ka kai ma ka yi kokari kaga kafi karfin zuciyarka an ba haka ba za ka je ba guzuri kuma sai Allah ya tambaye ka damar da ya baka me yasa baka yi ba dan daga cikin sunayen alkiyama ya ce yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut tagabu ranar da za a hada ku a wannan babban birnin tarayyar kiyama to rana ce ta ga, kowa sai an tambaye shi me yayi da damar da Allah ya bashi saboda kana da wannan tunani din yanzu kai kana gani daga wani garin ma ake aikowa garin kar ka damu da wai ba kai aka ba ba kawai ka damu da mai bayarwa me yasa yake bayarwa to shi wannan dalilin shine kai ma kana bukatar sa to baka da abun bayarwa ne baki da abun bayarwa ne to so daka kai wa kanka kiyamar laili in ba haka ba sai ka tashi a dan kallo da bada labari ai suwa na kaza suka raba to suwa na kaza suka raba kai suka wa kanka suka wa a taho wannan ta daga kano yanzu haka a bayan butse na akwai taliya katan da yawa wani mutum ya banka wasu mutanensa ka gani yana da wata uwa duniya ya aiko to kai kuma ya makautanka shi wannan daga wata jiha ma tun da daga kano nake yi to ya kai kuma mutanen a ungoku kawai dai babbar ka'ida ka yadda ki yadda mi yadda tsakaninmu da Allah ba tsini ba dabara in ba ra abinci ya fi tsada to bana baya tsada ka kana da damar ka wato amfani wannan damar kai ma in da bara da kirka ba da taliya goma to kaga yanzu zaka iya linkawa walala ma kuma Allah ya hore maka damar da ma zaka iya linkin ba linkin to <coughs> laka mu kiyaye da wannan yana da matukar muhimmanci to azumi na musamman ne Allah ya ce nasa ne shi yake sakayya da shi annabi sallallahu alaihi ya ce man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada to an gafarta masa zunubansa azumi yana da niyya guda biyu Shi ne tun ma kafin a ga wata kasan san kawai azumin ko a da 29 ne ko a yi nawa 30 wannan kenan wannan niyya da ita "Za ka shiga azumi sai kuma niyya ta kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun azumi saboda annabi rahama ya ce mallam yi yubayyitu siyama min laili layli fala siyama lahu duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba tun daga dare to ba shi da azumi ina ma'ana tun daga dare shi ne kafin alfijir ya keto kana ji a ranka gobe za ka tashi da azumi kenan, ba wai Allahumma inni nawaitu siyama ake so ba a'a yi lam ta siyama min al-layli fala siyama lahu to ka kawai ce niyya ta farko dama ka san 29 ko 30 niyya ta biyu shine kullum kafin alfijir ya fito kana da niyyar gobe za ka tashi da azumi shi shine abin da hadisin yake cewa to akwai mukammilat ababen da suke kammala azumi ba wai iya kamewa ga barin ci da barin sha din ba annabi rama ya ce mallam ya qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajjatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai ba qaulaz zur ba ga azumi ga zuji ta mallaki kirkirar ƙarya abinda ba a yi ba to mallam ya qaulaz zur duk wanda bai bar qaulaz zur ba diga yayi ya jita jita to Allah baya bukatar ya bar abincinsa ko ya bar abin shansa to kaga kuma kai yanzu baɗi babu rai wancan ladan da aka ce ba a san girmansa ba kai ban da kai na abin da malamai suka ce ba za ka ce ba za ka yi azumi mutum da ba ka daina karya ba za ka yi ka sauke wajibi amma babu lada to na amfanin baɗi ba rai to ka kiyaye da azumin ka ki kiyaye da azumin ki in kana azumi harshen ka azumi mallan ya da qaulan zuhur, wal amala bi falaysa lillahi hajjatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu yasa wani mai hikima yake ta hifaz lisanaka ayyuhal insanu yace ka kiyaye harshenka ya kai mutum la yaldughannaka fa innahu su'banu kar ya sare ka dan miciji ne shi shine bahaushe yace baki ne yanka wuya to ka kiyaye harshenka in kana azumi gabanka sai azumi Allah ya datar da mu akwai abu na biyu da muka ce mu kara da shi shine qiyamu ramadan tsayuwar daren watan ramadan dina kaji an ce alqiyamu ko ta hajjud ita ce sallar da ta biyo bayan sallar isha'i duk wata sallar da aka yi ta bayan isha'i ta ce sha yamun laili to ba a ramadan ba ko ba a ramadan ba Allah ta wata ala ya umarci manzansa da ƙiyamun laili manzana ta salama ya dage da ƙiyamun laili sannan manzana ya sunnata ma al'ummarsa ƙiyamun laili ya ma umarce su da ƙiyamun laili wannan kafin ramadan ma kenan Allah ya ce wa annabinsa ƙumin laila illa ƙalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'an tartila ka gani qumil layla umarni ne fili amri ne qumil layla kai tsayawar dare a wata ayar yace inna a'tainaka al-kautsar mune muka baka al-kautsar to fa salli li rabbika kai sallah don gode ma ubangijinka al-kautsar din shine suka ce ko dai daga kalmar kasir ne abubuwa masu yawa da abin da aka takura ma annaba a kansa aka nuna masa bai isa ba a farkon musulunci sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya mallaka masa shi don mai hakuri shi yake dafa dutse makkar da suka kore shi suka sa yi hijira ya batta da kansa ya fita daga makka inda kora da hali suka masa ya waiwaya ya kalle ta ce wallahi na fita daga cikin ki ba dan ba na san ki ba alaula anna ahlaki juni ma kharajtu ba don mutanenki ne suka fitar da ni ba da ban fita ba sallallahu alaihi wasallam yi hijira ya koma madina a shekara ta shida suka taho za su yi umara aka sauka a bayan garin makka aka tura sayyidina usman ya je sanar da qurayshawa musulmai kawai sun zo su ziyarci ɗakin Allah ne umara za su ashe hakan ba a musu gwaninta ba sai suka ce a zo a gaya masa ba san da zuwansa ba da can yana madina bai gaya musu ba sai da ya taho wadda ka sai dai yanzu a zo a rubuta yarjejeniya baɗi ya dawo sun san da zuwansa baɗi aka zo aka rubuta yarjejeniya yarjejeniya ma kuma ta zalunci suka ce daga wannan yarjejeniya za a rubuta duk wanda ya hijira ya taho madina kar annabi ya bar shi ya zauna ya dawo sannan su kuma duk wani mai hijira da ya yadda ya shiga baka za su rike shi dama nasu ne kaji fa abubuwa ne na zalunci aka zo za a rubuta sai na aliyu shi ne sakatare radiyallahu anhu ya ce haza ma ahadahur rasul zai rubuta a takarda headline din wannan ne abin da manzan Allah ya yi yarjejeniya da ƙurai shawa suka ce a rasul mu za ka rubuta a rasul a takardar da za ka bamu to da me ma rigima ta mu da ku to haka sai suka ce a goge wannan a rasul din annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a goge sai na ali ya ce ba da hannunsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nuna masa gurin rasul din ya goge bayan an yi wannan rai ya ɓaci sai na umar ya taso ya ce ya rasulallah lima na rabar daniya fi dinina don me za mu ke yadda da ƙasƙanci a addininmu mu bayan allah ne ɗakin allah za mu je bautar allah za mu yi waɗannan su hana mu manzo allah ba ka ce da mu ba la tadkhulunna almasjida insha allah aminina allah ya ce za ku shiga masallacin kuna amintattu ya ce da nace allah ya ce allah ya ce mu wannan shekara haka suka haƙura annabi ya ce kowa ya aski a mu juya daga nan an ƙi a tashi a yi aski zai ya ɓaci kowa ya aski shiru annabi rahama sallallahu sallama ya tashi ya tafi wajen matarsa ummu salama da ita aka taho ya ce ina ciwo musulmi tsoro na ba su umarni sun ƙi annabi eh, ta ce masa me ya faru ya ce na ce su yi aski maka ba za ta shigo bana sai baɗi mu juya sun ƙi sai ta ce ayya ai rabu da ba su umarni kai je ka fara su gani annabi ya fito ya nemi wanzami ai kuma kafin a gama masa nasu wasu sun gama nasu yanzu kaga anan kai wani karatu ya kamata ya dora maka wa yake ci al'ummar musulmi a daidai wannan lokacin dan annabi yana ce mata yana ji musu tsoro ya ba su umarni sun ki kaga ba a san me zai biyo baya ba ba ya ka solution ummu salama da tace a abinda za a yi kai je ka fara amma kai na taba kai ka ce mata ba su da hankali ko kai ka kiyaye wannan kalmar na farko dama kai ma ka zaji kanka a cikinta a ba haka ba ne kowa da fil ɗinsa ai Allah ya sani ya ce a rijalu kawamuna alal nisa'i amma akwai fagenta wanda in ita ce za a fi samu mafita ta yanki a wajenta eh kowa da irin baiwa da Allah ya masa wani misali da malamin mu ya taba bamu a Kano wani mutum ne yana da abokinsa abokin nasa yana da aure to wannan ɗaya abokin sai aka sako ƙanwarsa sai wannan mai aure sakin ya gani ya ce yana so ya gaya abokinsa hankalin abokin ya tashi saboda sanin halinsa in yi an yi auren ma ba zama za a yi ya kasa gaya wa kowa amma yana cikin damuwa har matansa biyu suka gane yana cikin damuwa wajen suka tsaye suka ce sai ya gaya musu matsalar kawai ba fita sai ya gaya musu me yake damunsa ba sai da yana cikin matsala shi ne ya daure fa ya ta maza ya ce wanda kun san wani yadda yake dinnan da aure saki yanzu ya ga yarinyar na an sako ta ya ce wai shi ma yana son ta na rasa yadda zan yi da shi dan ka gane fit din su ka san me suka yi kawai da shewa suka yi suka yi tabi suka ce dan wannan ma kake wahala kanka kawai ka ce an mata miji kawai sai jiga kalma ɗaya ta wadatar <laughs> an mata miji kawai ita ce kalmar da ta wadatar to kaga wannan kaga ai ba tunanin ka bane kai ma da ake faɗa baka san me za a ce ba amma ka ji kalma ɗaya kawai suka yi to haka suke akwai fil ɗinsu yanzu kaga annabi yana zuwa yana ce mata yana jin tsoro tace me ya faru yace ya ba su umarni sun ki tace abin da za a je ka kai kai to haba haka kai ma dai ka ɗan tausasa harshen ka Ka kiyaye kushe ta kuma akwai shawarar da in irin ta fajensa ce in baka bata baka neman shawarar ta za ka daɗe kana kwamsawa kana wahala ma baka san abin da bai kamata ga wahala bane ga magani a gonar yaro kawai kai kake to saboda haka suka koma to abin abinda nake so in ce duk irin wannan takurawar da aka yi musu an tsare su a sha'abi kusan shekaru uku ba a sayan nasu ba a sayar musu ba a auren nasu ba a auren musu yunwa hatta aka ruwar jari har sai da ta kai su ga cin ganyen bishiya amma da lokaci alkawarin Allah ya cika sai ga an yi fatahu makka radda za a yi fatahu makka annabin ne yake ba su mafaka wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda ya shiga gidansa ya rufe ya tsira wanda ya shiga ariyar ka'aba ya tsira wasu ka kai duk wahalar da muka yi ta rigima da shi shekara kusan ashirin yanzu shi kenan ya fi karfin mu zai shigo har shi yake ba da mafaka sai shi ya ruɗe suka kasu sai sun yi kwamitin hana shi shigowa sai suka cirza motsi ya fi laɓewa gara su gwada kwanjinsu suna tarkar wannan sai ga su an kamo su gaba ɗaya a matsayin birtunan yaƙi lokaci ya yi annabi sallallahu ya shiga ka'aba yana sa sandarsa yana tura gumaka yana wa kulja alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuka ya fito aka kawo su ya kalle su yace ma tuzannuna anni fa'ilun bikum me kuke zaton zan muku sai kuma aka faɗi ba nauyi aka ce akhul karim wa bin akhil karim khaira dan uwa mai karanci dan dan uwa mai karanci alkhairi kai sai ka ce a renin wayo kenan ko ya an hankali shekara kusan ashirin ba san dan uwa mai alkhairi ba sai da suka zo hannu to amma abin da suka faɗa gaskiya ne haka yake ne ishirin ya ce saburin liman aza ra'ufin liman jafa sallallahu alaihi wa sallam. mai haƙurin wanda ya cutar da shi mai tausayin wanda ya masa jafa'i to sai annabi yace izhabu fa antum mutlaqa ku tafi kuna yantattu ba abin da za a yi muku to irin wani abubuwan da Allah ya yi ma annabin ne yace to inna adaina kal kausar mu ne muka baka abubuwa masu yawa wasu wasu sai alkausar wani ruwa ne filin alkiyama duk wanda ya sha ban kwana da ishirwa to yaba kyauta tukuki sai Allah ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah don gode ma ubangijinka kai yanka dan gode ma ubangijinka ina so mu fahimci ko ba a ramadan ba Allah ya umarci annabinsa da qiyamul layl aikin qiyamul layl sai cika kafafunsa na kumbura Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya Rasulullah an gafarta maka gaba da baya amma kana wahal da kanka ya dafa ta ce ya yar gidan dan abi Hafata, afala akunu abdan shakura ba zan zama bawa mai yawan godiya ba ka gani annabi ya umarci sahabbansa musulmai da qiyamul layli abdullah bin salam radiyallahu anhu yana daga cikin sahabban da suka zo madina dan dakon annabi saboda attaura da linjila sun ce in annabin ya bayyana zai ji hijira ne je wani gari mai yawan dalilai. sai aka sai aka sami da madina sun zo ne dan jiran duk inda annabi karshe bayyana zai zo madina to abdullahi dan salam yana cikin su shine yake cewa radda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina yace farkon abin da na fara ji daga bakin sa zuwa kunnuwa na na je na ya ayyuhan nasu ya ku mutane at'imut ta'ama ku ciyar da abinci wasilil arhama ku sada zumunta wa afshi salama ku yada sallama mahal shahid din wa sallu bil laili wan nasu niyamu ku yi sallah cikin dare mutane na bacci kulunar jannata bi salamin za ku shiga aljannar Allah da amincin Allah daga wannan umarni ne na kiyamar laili ba wai sai a watan Ramadan ba Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu da ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi ya gaya masa ayyukan da za su kai shi aljanna su raba shi da wuta Annabi sallallahu alaihi daga cikin abin da ya zano masa yace masa wa salatul rajul fi jawfil layl da sallar mutum a cikin duhun dare kaga duk wanda yana maka qiyamul layli to shikenan in ka fahimci qiyamul laili ko da ba a ramadan ba to me kake tsammani kuma a ramadan to in baka tsammanin komai a ramadan ba hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. duk wanda ya tsaye wannan daren ramadana yana mai imani yana mai neman lada a wajen Allah to an gafarta masa abin da ya gabata daga zunubansa amma lura man kama ramadana wanda ya tsawarwa Ramadana, ku amsa min tambaya don mu da hukunci da ku wai ramadana sunan wani yini ne ko sunan wani sati ne ko kuma sunan wata ne sunan mene ne sunan wata ne to annabi kuma sai man kama ramadana wanda ya tsayuwar watan ramadana ba man kama ba a ba ayyami ramadana ba ba wanda ya tsayuwar wasu sashen kwanakin ramadana ba bare ka ce yau ka je gobe ka ƙi ka sha ruwa ya danne ka ga amma ka san ruwan zai danne ka wannan da niyya ina sani wai karo ta taka matar aure tace ina sani kai ma ka san dama abin da zai ba baya kenan haka in kana so ka samu wannan falalar tsayuwar ramadana aka ce kama ramadana kawai abu daya rahama irin ta Allah idan kana aikin alkhairi sai larurar da shari'a za ta yadda da ita ta zo ta hana ka to lokaci yi sai a ce a rubuta maka man kai amma ba irin wannan nauyin ruwa ya hana ka ba wannan ganganci ne kaga ba za ka samu wannan falala ba ta man ma bana? matakka tana nan tana ta kiyamar lalle kullun da ya dace kiyamar lalle sai al'ada ta zo mata kaga larura ce shari'a ta sani ita kawai sai a ce a rubuta mata kaman ta yi ba yin ta bane ba irin naka bane wa ka sha ruwa a kai din ma kana nan kana kiyamar lalle ka kullun sai tafiya ta kama ka baka san da ita ba ta taso maka to shi matafi sallar wajibin ma rage masa akai kasaru yake mai a hudu ma biyu yake mai da ita bari a ce yana nafula bai matafi baya wata nafula sai kwaya biyu shafa'i da wutari da raka yi alfajari kai ba a raka'atanil alfajari ake cewa ba yi alfajari to wa'annan biyun kawai su ne matafi yake yi to kaga wanda shi an rage masa tafarin lama idan ka ce kuma ya zo ta nafula, to kaga idan wannan lura ta same ka da azumi sai a ce a rubuta ma kaman kai amma in ba haka ba kana gari wai kawai yau ka je tarawihi gobe ka ki zuwa kuma kana nan kana jira a ce maka gufira lahu ma kaddama min zambi ya ka kuma nasin hadisin annabi ta yi man kama ramadana wanda ya tsayar watan ramadana da aka wannan ita ce falalar qiyamul layli amma fa wanda ya azumci watan ramadana imanan wa hatisaban yana mai imani yana mai neman lada to gufira lahu ma kaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa haka sai ka kiyaye abu ne da yake da matukar wato muhimmanci ko ba a ramadan ba idan ka ɗauki tarihin magabata ai za ka sha mamakin su yadda suke kula da kai jo wasu masu imani ba ka raba su da kiyamun laili siffa ce mata masu imani kiyamun laili akwai sabutul bunani cikin tabi'ai sabutul bunani shine wanda yake ba da labarin kansa yake cewa kabatu salata 20 sana Ya ce na ci wahalar sallah shekara 20 ta farkon rayuwata ba wannan azar da lasar ba yake nufi a akiyamun laili wakilarsa kansa da daɗi ba daɗi sai yayi yace 20 sana Ya ce wata na amtu biha 20 sana Ya ce kuma na ji daɗin kiyamun layli shekara 20 na karshen rayuwata yace sai da ta kai sabutul bunani ba abin da yake masa daɗi yafi masa dadi a duniya irin kabarar harama duk abin da kai yanzu kake so ke kike so samun wani shine karshen kwanciyar hankali a wajenka to kwatan kwatin sa a wajen sabutul bunani kabarar harama Allahu akbar yace ba abin da ya masa daɗi a duniya irin kabarar harama shine wanda baya ganin masallaci ya wuce yanzu inda kofar gari din nan ya shiga ta kofar gari ya kai fada sai in dai ka samu tarihin ya taba bi ta kofar gari ya kai fada ka rantse da Allah duk masallatan da suke hanya ya sallah a cikin su dan shi ba ganin masallaci ya wuce sabutul gunani za su fito tafiya karatu shi da yan uwansa su je su yi karatun su dawo shi bai karasa makarantar ba Shi ne wanda yake ta irin wannan fila ta masallacin garinsu ya ce in ta kai nawa a cikin masallacin ya baka garanti ka je ka rantse da Allah ba wanda bai sauke alkur'ani a jikinta ba yana kiyamul lai sabutul bunani shine wanda ya roki Allah abinda a tarihi ma ba a san wanda ya roki Allah wannan abun ba domin ta kai ya ce ya Allah in za ka ba wani dama yayi sallah a kabarinsa Allah ina buƙatar wannan dama yasa malamai dan su zo tarihin suke masa title al-musalli fi qabrihi mai sallah a cikin kabarinsa sabutul bunani to yaya a ƙarshen rayuwarsa rashin lafiya yi sai rashin lafiyar sai ta hana shi abu uku azumin litin da alhamis ya gagara fita majalisar zikiri wajen karatu ya gagara kiyamun laili da ta zai masa jini da tsoka ta gagara kawai da ya ya kwana biyu a haka sai ya ɗaga hannu sama ya ce ya Allah in ka san a iliminka na gaibu ka yanke min jin daɗin waɗannan abubuwan guda uku daga yanzu ban sake samun damar azumin litinin da alhamis ba ban sake samun damar zuwa majalisun zikiri ba ban sake samun damar kiyamun laili ba Allah fala ta tarukni fi duniya sa'atan Allah kaka banna duniya awa daya kai ka san wannan kuma masu kira an samu su ne aiko eh ya kai matsayin nan da da qudsi na man adali waliyan ai karshen hadisin annabi ya ce wa in sa'ala in sa'altani da zai roke ni la udiyan nahu zan bashi idan zai nemi tsari na da zan ba shi kariya yace Allah yace ma ba abin da yake taraddadi a kansa irin wannan mai imani yana yana yana kyamar mutuwa kuma Allah baya so ya saba masa yanzu kuma shi shi da kansa ma yace wa Allah in dai ba inna gon sun yanke mun falata tarukni fi duniya sa'atan Allah kaka banna duniya awa daya ya ji ba yawa daya bai ba duniya ya yi kasan masu kira amsa ne wannan ai inna allaha ma'al ladina taqaw din ai wa'annan su ne innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wanda suka ce mun ji mun gani ubangijin mu shine allah sun istaqamu sannan kuma suka samu istiqama Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika daga sun zo barin duniya mala'iku za su sako musu sai Allah ta kawo wani tsoro da ake fada da firgici na alkiyama a kubra alghashiya mai lulluɓe mutane da tsoro alƙari'a mai ƙwanƙwasa zuciya yau malayan fa wala banu ranar da dukiya in ka tara tiriliyan taba sama ba su da amfani illa man atallaha bi kalbin salim saboda haka sai a ce to Allah ta kafu wannan masu istiqama kada ku ji tsoron komai wala ta hazanu duniya da za ku bari kada ku yi bakin cikin komai na barin duniya karewa da karawa abshiru bil jannati lati kuntum adun ana ma muku bishara da aljanna da an alkawarta muku ita amma suwa za a gaya wa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu yasa istiqama da falala da wahala dan abin da yasa maka bishara da aljanna ai ba karamar falala bace amma fa kuma tana da wahala eh wata rana annabi rahama ya fito yace shayyabati hudun wa akawatuha yace suratul hud da yan uwanta su suka sani furfura aka ce me yasa shi furfura suratul hud yake fadin Allah madaukakin sai ce fastaqim kama umirta ya Allah sai ka kafu ka tsaya kamar yadda aka umarce ka yace wanda yasa furfura take to masa sai ka san istiqama ba abin wasa bane duk da cewa fa malamai suna cewa umarnin ma da shi ake da aka ce fastaqim din ko al'ummar ake nufi kuma inda shi ake danda baya kan istiqama Allah ce fastaqim ka sai hashahu ba wannan bane to umarni ne na ziyadatul istiqama ya ƙara kafuwa akan kafuwa amma yace wannan yasa furfura take to masa kaga wanda yake nuna maka kai ma ka sami kafuwa ka sami istiqama akan duk abin da zaka iya abin da ba zaka iya ba sai Allah ya iya maka amma idan ka kasa wanda zaka iya ma to kuma yau sai biyo maka bayan da wanda ba zaka iya ba kai ma ba kai ma wanda ya kamata kai ba so kamar da muka fara da farko cewa ga Ramadan nan ga alkairan sanan an fara shakar su shi dama idan ya zo wani alkhairin jikinka ya gaya maka wani alkhairin idanka ya nuna maka to duk dai sakamakon da muke so ka fita da shi da wanda jikinka ya gaya maka da wanda idanka ya nuna maka da naka a ciki in ba naka dan baka da halin yi ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in kuma kana da halin yi kai ka tsaya aka barka a baya to ka sani da yawa an yi azumi bare da su amma bana babu su wasu kaje aziya wasu da kai aka raka su kai kaga kake kusa da ganin wannan to muna kusa da wannan amma baɗi sai mai tsawon kwana aiku to duk damar da ka samu karka yi wasa da ita Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallimu tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh